yau shekara dubu da hudu da arba'in daidai da tara ga watan august shekara ta dubu biyu da sha tara wannan shine karatu na uku a cikin jeren giyar karatu cikin wannan littafi na arba'in wa arba'u na fa'ida fi ashirin zulhijja na babban malam sheikh muhammad bin salih al-munajjid Allah ka ƙara samun rayuwarsa albarka jama'a idan ba kumanta ba karatun da ya gabata man kai ƙarshen daɓa ta ashirin da shida da malin ya ce madogaran wurin wurin iyakanci lokutan kabarduka kabarbari mutlakai da muƙayyadai abin da ya zo na asarai nau'i nau'i daga sabon manzan Allah da magabata daga cikin mafi shaharar siga na kabarbari waɗanda suka zo mana a maganganun sahabbai su ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar waɗanda ana haɗe su ne ba a cewa Allahu akbar ba wa bari Allahu akbarullah ba kuma Allahu akbarillah ba bari ba ne runi ba kuma wakbar ba ne akbar jama'a kun gane kuma haɗe su ake ba a raba su al'arin sunna da annabi ya koyar jama'a kun gane mutum ba zai ce ko shi bai rika Allahu akbar Allahu akbar ba haka ake ba ɗan uwa kun gane ana haɗe su ne ka karanta al'azkar na imamun nawawi an gane ko a cewa ake الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد wannan aka ake wal'amru fi muka ci al'amarin yin kabarbarin yana da yalwa saboda a zamanin annabi watan akwai nau'i iri-iri amma wannan shi ya fi shahara jama'a kun gane ko allah ka shiryar da mu za ka ce mu yi ƙoƙari ɗan kwanakin da suka rage mana yawan yin waɗannan kabar a yau za mu tashi gaba ta ashirin da bakwai malam ya ce daga cikin fa'idoji da ya kamata mu ci moriyarsu a waɗannan ranakun guda goma yustahabbu siyamu tis'i hijja an so mustahabbi ne azumin kwanaki tara na watan nan na zulhaji tun daga ɗaya ga wata har zuwa ranar gobe kenan aw ma ta yassara min dan ba ka sami yin taran ba duka to sai kai kokarin yin abin da ya sauka gare ka a cikin su jama'a kun gane ko malam yana ishara ga hadisin imamu abu dawud ne da imamun nasa'i so suka ruwaito a hadisi sahihi annabi yana yin azumin nan guda tara wa kad ja'a sawmuha fi ba'd al ahadith a wasu hadisai na annabi ku ko yin azumin ranakun nan tara a jere ya zo a wasu hadisai na annabi annabi na yi wa sabakat an ba'd kuma ya tabbata wasu cikin magabata suna yin azumukan nan guda tara na farkon watan zulhaji Allah ka shirya da mu to kuka a nan suru yanzu nan ma muna gama sallah sai da wata kira na a sokoto gari tana magana a kan wai malam jabiru jabir ko mai hula mai hula ya yi karatu ya ce za fa a yi azumin nan na gobe ta ce ga kuma abin da malam ya ce sai na ce ta yi haƙuri yanzu mu mun gama sallah na san su da sallah ba ce ba su ba domin mun yi sallah za mu fara karatu wata matsalar bahaushe a duniya shine bai san ladabi na safani ba shi gani yake in ka fahimci kaza na fahimci kaza shi kenan mun zama abokan rigima gane yanzu sai da na kira abu na ce ka kwanta hankalinka ka matsalar nan al-imamu fa abu hanifa malamin maliku ne fa malami ne na imam malik amma da mazhabar shi maliku ya kafa tashi da fahimtar shi maliku na da tashi maliku fa malamin shafi'i ne amma ga shafi'i ya kafa tashi mazhabar ta tunan ana ji imamu shafi'i malamin imamu ahmad dan hanbali ne ba wanda ya ga wani matsala a cikin saboda fahimta kun gane wallahi cikin al'ummar yanzu abin ya zama abin rigima musamman in kana hawa ne jikintimu a cikin kun gane wanda shirme ne batan dole ne al'ummarmu su san alibul khilaf ladabi na kusaba ba fa rigima ba ne kuma saɓani ba wanda ya ce matsala ne sai in a aƙida ne amma a waɗannan matsalolin duka fa da wanda ya ce a yi da wanda ya ce kar a yi ba wanda ya ce wajibi ne ba wanda ya ce dole kun gane na sani kun ga waɗannan matsalolin tsakani da Allah mafi yawan malamai a duniya sun tafi a kan cewa waɗannan irin wannan azumin za a yi shi kun gane ba kuma wani dalili da zai hana hadisi ne guda ɗaya da annabi ya ce kar kula ta sumu yau masarci ya kan shi ake rigima kun gane shi ibn hajar ya ce hadisin nan mutsaribi da ifi ibn hajar ne fasul bari ga yanan abulugul maram in karanta za ka ya ce wannan wa huwa hadisun mutsaribin duba bulugul maram ɗin kun gane ko sai ce wa kala malikun a sai ce wa kajistan karahu malikun malik ya ce wannan hadisun mutari ne sai ya ce wa huwa kadibun ka hadisin bakriya shi wannan hadisin la ta sumu yau masarci illa fi masjidin alaikum kun gane ko sai ya ce wa kala abu dawud abu dauda ya ce ku ɗauki yana na ake abu dauda ya ce huwa hadisin mansukun hadisin ya inganta amma an shafe shi to yanzu kunna. duk waɗannan su ne matsaloli da ta sa ake cire gindimu kuma dama da ibnu hajar ya kawo sai ce akar da hulkamsa malamai biyar tafsir da shi dan an ce malamai biyar imamu ahmad abu dauda tirmidhi na sai ibnu majah ba bukhari da muslim an gane ko karanta ibn taymiya ibn al-qayyim ibn qudamah al-maqdisi kun gane ko ku karanta waɗannan matsalolin a cikin littafin ibn taymiya ihtida siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim ku karanta su cikin sahihu watan watan sahihu fiqh sunna kun gani za ku ga duk magantanin nan malaman musulunci sai riga sun tattauna su Hussein Gimbaz Ibn Jibrin da dai sauran malamai ni abin da nake cewa wannan matsalar matsala ce wanda shi albani nasur din muke magana ya tabbatar da ingancin hadisin ta wata hanya kuma wanda malami ne hanyar da albani ya kawo ya san ya tabbata ko gane ko to sai matsalar yaya ya kamata a yi aiki da shi kun gane ko to nan ne matsala wata rana mun je wa'azi tare da malam awal maiduguri dan masallacin kindimi kun gani mun je kamar karfe hudu kan wani abu an riga an yi la'asa haka a cikin dan akwai kamar wasu ɗan gidaje a gaba a cikin ulin sai aka ba mu falo mai sallah la'asar ɗinmu da aza lokacin mu kaɗe to su malaman nan sun jira mu duk sun zazzauna muka ta da sallah muna sallah muka yi ruku'u muka ɗago sai muka mai da hannun da kan kirji muka aji kun gani wani babban bare kawai da littafi a mai kawai sai muke ce sha Allah ta kyauta Allah kyauta ya ci suwa Allah kyauta kir kir mu dai muna sallah muna zama kawai sai kalli malam fa ya ce ana ce maka albani ka karanta ta salati amma ka yi ruku ka dago ka mai da hannu kan kirji gashi a karatu albaniya ce bid'atu zalalatu kuma kaji kai bid'a kai zalalatu kawai shi ma da nike yi ce kai malam ta haka yi an ga maka mu albani muke ni mu albani muke ni dama ku kun ɗauka albani muke ni suka ce a aiki to mu annan muke ni kaga albani ba abin da haɗa mu ne. shi bature ne fi mu hausawa ne hada mu ya ce ka cika mu irin ka mu kallabi kawai malam ya fi mai wuta mutumin nan sai ga kai kai kai ashe da an da ya fahimci matsalar ba haka ba kana ya karanta mana sifat salatin nabi daidai wannan matsalar Wasu wada aka yi ku je ku ji kasar ɗin sai malam ya ɗauko wani littafi na bimba sai karanni sai ce wannan matsalar ba mu tare da albani a kanta kun gani ce ba mu tare da nasarar jini albani muna tare da fahimtar su bimba don ta fi zama daidai kun gani ya ɗauko ta sai karanta bimba ya zo a a littafin salati ce kome ne ne da sallarsa shi ma daidai nan sai ya tsaya ce Allah ya ji kan dan uwan mu albani da rahama Allah ke mai rahama ka san ana cewa haka ba sai ka mutu ba ka ga mu mutane ne yanzu kace Allah Allah ji ka sai ya dauka fatan ma mutuwa kake mu to shirme ne kun gani sai ya ce Allah ya ji kan dan uwan mu Muhammad Nasir Dina Albani ya ce yadda muka san shi a duk malaman zamani wannan zamani ba wanda ke shi kaka tsantsan game da hukunci in bai da wani wanda ya riga shi a kan wannan hukunci ya ce wannan matsalar da ya ce ba daidai ba ne bid'a ce da lalace ya ce ba mu san wani malami cikin mata da ya riga shi faɗin wannan magana ba bayan da abdullahi ɗan umar ga abin da suka ce ga yadda suke yi wala awale ce dalilin wannan ya samu ba ma ruku'u mu ɗago mu mai da hannu a kan kaɗan mu saki hannun sai dai mu mai da hannun mu kan kirji wala da wanda ya san mala awal har ya bar ba bayan da za a yi ɗago da ruku ka ga ya fi samu hannun shi ke kan kun gane ni ina cewa kun ga matsalan nan wanda duk zai shige ce shiga maganganun malamai billahi azim idan ka ga maganganun ibnu kudama da ibnu taymiya da ibnu qayyim za ka nutsu sun yi maganganun da waɗannan maganganun in dai ba ka yadda za a yi ba irin wannan azumin to ba ko za ka ba kuma za ka soki wanda yi ba kin dai ba ka yadda za a yi ba amma ko za ka soki wanda yi ba da ka sai ka natsu a matsalar Ka ga wannan hadisin duk sun kawo shi a kan dalili ne akan lallai halaccin yin azumi ran asabar irin na arfa ko irin waɗannan azumukan azumin na fila iri biyu ne akwai mu'ayyana wanda kan mu'ayyan ne su ne irin arfa ashura azumin litinin azumin alhamis jama'a kun gane azumin annabi dauda kun gane ko azumin azumin ayyamu ji sha uku sha hudu sha biyar kun gane ga kowane wata kun ji wannan usaimin ta karanta ibnu kudama tun farko ta karanta ibnu taymiya a majmu'arsa dan Allah ka karanta ibn taymiya a cikin su isra'il muslimin da tarihin usaimin da tsaba ka karanta usaimin abin da nake ba matsala ce ta rigima ba kawai sai dai mutane jahilcin duk abu in ya zo su ba san wai zai a iya saɓani a harkar ilimi ba sahabbai ne fa annabi ya buɗe baki ya musu magana kaka wani ya ce zai yi sallar la'asar haka wani ya yi la'asar har sai ya isa cikin banu kuraiza ko san hadisin sahabbai sai su ita ya suka tafi da annabi ya tura a kan hanya waɗannan sai suka ga lokaci ya yi kun gane sai suka ce sau mu tsaya mai sallah Sau suka ce annabi ya ce sai an shiga banu kuraiza suka ce yana nuna mani ne mai sauri kun gane yana nuna mana ne mai sauri mu haka muka fahimta waɗannan suka ce a'a waɗannan su suka fahimci annabi na nuna ai sauri ne wallahi sai suka tsaya suke sannan su su ko waɗannan suka yi sai da aka je sannan suka yi da suka dawo sai suka gaya wa annabi waɗannan fa hanya sun tsaya sun yi sallah ya ce sun yi daidai waɗannan sai da suka kuma suka ce ai sai da muka je ce kun yi daidai ba wanda ya kama rikima ba wanda ya soci wani ba ce ka ga yan zafin addini to ai annabi ba shi haka ba saboda sun san ladabi na sabani dole mu rika girmama sunanmu shirye ne na mutanenmu ibn taymiya ibn qudama ibn al-qayyim ka ji wani abu da suka faɗa dukkan mu nan mun san annabi ya hana yin sallar nafila bayan la'asar a farkon lokaci tsakaninmu da Allah akwai wanda bai sani ba to a ƙarshen rayuwa annabi da yin la'asar yana nafila amma sai ya hana yin nafila daidai lokacin da rana ta sunkuya za ta fada wannan ba malamin da halittar da yi amma cika malamai sai suka kalla hadisin nan da annabi yake cewa idan ɗayan ku ya shiga masallaci Har ya kuskure ya zauna har sai ya yi na fila raka a Jin malaman da kaf da hadisi sun haɗa akan ko sanda rana ta sunkuya za su faɗa ne in dai ka shiga masallaci kan ka zauna sai kin nafilar saboda ita wannan mu ayyana shi a ko ta magana ta musamman a kanyanta haka da aka hana yin nafila sanda rana za ta faɗa to amma a ko ta magana ita kan in ka shigo masallaci Allah ya sa kun fahimta to da ka ji sai suka ce lallai wasu sun tuka akan wannan hadisin bai inganta ba ƙarya ne ma kuma za ka fahimta ka suka ce idan ka ga in ka imamul bukhari da musulmi sun san hadisin amma sai suka sashi suka sashi a littafin nesa suna ganin akwai matsala ne a kan shi wanda ya sa shi a san su kun gane to da suka isa shi dalilin wannan sai wasu malamai su to hadisin nan fa ba zai a wa ya inganta ba amma tsakani da Allah kun ga Abu Dauda ya ce ya inganta amma kuma shi sai ya ce so mansufi lalle ya inganta amma a ko za sai irin waɗannan gani su sun shafa wancan kundi wannan sai ya ce imamul bukhari da muslim sun ruwaito hadisai kan halaccin yin azumi ran asabar in kayi juma'a kundi wannan ko kuma in kai asabar ka haɗa da lahadi waɗannan sun kinkanta wanda bukhari da muslim sun ruwaito su kun ji wannan ga hadisin nan da yin azumi kwana tara ba zai taɓa yiwuwa ba samar shi tashi duk yadda za ka yi tsarin na a asabar tashi ba. kun gani sai ce to irin azumin mutane musamman da annabi ya wata magana ta musamman a kansu to sai ka ɗauka na fina da annabi yanayi ne bayan la'asar to amma ce wanda ya shiga masallaci ne kun gani annabi ya hana azumin nafila amma ya kuɗi sun da yin karfa don haka sai usaimin ya ce duk wanda zai yi azumi a ranar ba sai azumin ran asabar ba yana azumi ne na ran karfa don haka shi wannan azumin sai ce mu'ayyan a ko ta magana ta musamman da annabi a kai da aka ba irin sauran azumuka ba ne da aka hana yi ranar asama kun ji ɗaya na biyu ya kawo hadisin amru ɗan ƙas abdullahi ɗan amru ɗan ƙas abdullahi ɗan amru ɗan ƙas a nan mun karanta hadisin shi a ɗari salihina yaro ne da karsashin ibada matashi kullum sai ya azumi duk daren duniya zai so ta ƙur'ani to ya hakuri matsalar nan tattauna muku idan dan ta yi yawa hudun ta a saboda mutane ba san yi ladabin safani ba ko gane kai abdullahi a amr dan kai ka tsara annabi na san dukkan dan hadisin ya nabi ya kira shi sai ya ce kai a kashe azumin kare na kula sai ya ce kullum sai annabi ya ce ka daina duk wata ka rika kwana uku sai ya ce manzan Allah ne ni ku aksar min zalik Allah zan iya ce da haka manzan Allah ni fa zan iya azumi kullum sai annabi ce a duk wanda zai ta azumi kullum to bai azumi ba kuma bai ci abinci ba in ka matsa to sai dai ka azumin da ya fi kowane azumi shine azumin annabi dauda yau ka gobe ka huta ji ka yi za ka huta kun wannan maganar lokacin da abdullahi ɗan amur dan ya tsufa annabi ya daɗe da rasuwa ya tsufa ya tara ɗalibai sai ya ce wallahi da na ɗauki shawara annabi da ta zama mun alheri ga shi na yi alkawari yanzu na tsufa azumin na bani wahala amma kuma na riga ne alkawari bayan da zai sai ya ce duk wanda zai ce azumin annabi dauda ba za a yi a ran asabar ba to na duk abdullahi kan kabar kan kafa ya tsufa yana yi annabi ya daɗe da rasuwa kai in ka fahimci irin azumin annabi dauda ba za a yi shi ba to ka ji tsoron Allah sahabi ya riga ka rashin fahimta haka shi sahabin annabi bai fahimci haka ba shi ya fahimci irin azumin annabi dauka in ya faɗo a kamar za ya ce ba yadda ko za ka yi azumi yau gobe ka huta ji kai ga ka huta ba baka isa ba dole a kamar shi ta kun ko gane ya ce kuma yana yi kuma sahabi ne ya ce ya riga ka fahimta cewa wacce maganar wata magana ce daban ban da irin waɗannan azumin muka mun ji biyu sai ya ce da annabiyar mafi yawan safai su sayi na abubakar duk waɗannan mafi yawan safai ya ce a ra'asim abu wurera abu wurera ya ce bayan rasuwar annabi masoyi na yi min wasiya na kula da abu uku har ya rasu ina yi kuma haɗin ba duniya ba zan daina aiki da waɗannan abubuwan guda uku ba kama kuma ne. ya ce na farko yin wuturi kamun in kwanta ba zai taɓa yiwa in kwanta ba yi wuce annabi ya ce min iri shayi na biyu ya ce azumin kwanaki uku sha uku sha hudu sha biyar haɗin ba duniya ba zan ji da yanzu ba kun gani abu da yana haifar duniya duk sha uku sha hudu sha biyar ga wata yana ma Allah azumi wasiya mai ya ce ba zai daina ba zai taɓa dina aiki da wannan wasiya ba kun gani abu hurera ya daɗe bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi amma bai daina azumin sha uku sha hudu sha biyar ba sai ya ce wallahi ba zai taɓa yiwa a ce duk tsawon shekarun nan asabar da um, asabar ba ta shigowa a sha uku sha hudu sha biyar ba ya ce to mu kuma dama muna watan muna aiki da alkur'ani da sunna ne amma a bisa fahimtar mata. in an samu wani ya riga mu fara aiki da irin wannan to fa mu ma za mu yi aiki da shi da irin waɗannan azumuka waɗanda an yi wata magana ta musamman a kansu to kamar irin wacce na fi lalle bayan la'asa. in ka shigo masallaci ba za ka yi ta an gani amma an yi wani da bayan la'asa. an gani kama ka shigo masallaci da ke dalili an yi wata magana ta musamman a kan ka shigo ka da aka irin waɗannan azumukan in fa ka shigo in kin sun kama a irin wannan rana ta asuba za fa a yi ta dalili suka ce ga annabi har yamma duniya waɗannan hadisin nasa'i abu ne da nasa'i har annabi yaba duniya yana yin azumin cikin kwanaki tara na watan zulhaji na farkon watan zulhaji da aka bari ku ji kusan duk malamai fi sun yadda za a yi in ya faso a irin wannan rana da aka sai nake cewa billahi azim wannan ba wani abu ne kai yanzu na ce ba zan yi ba ma dole ne to wai da ya sa mutanen mu ne suke da irin wannan abin da ba wani abu ba kun gane ba bufarin labu ne ba kowa jijiyo ne kun gane abu ne dai mai falola da annabi ya gana ta musamman kai kuma kaga hasafai da tabi'ai sun rinka yin wasu azumuka mu'ayyanai a ranar asabar din da haka mu dama a manhajinmu idan ka kawo aya alkur'ani wallahi ba za mu ce da taka fahimta ba kai tsaye sai mun lalubo a ko wani sahabi da ya riga ka fahimtar abun a yadda ka faɗa a ko wani sahabi da ya riga ka aiki da abun to a waɗannan maganganun za ku fahimci alal akal sabon ke yin azumi irin da annabi dauda suke akwai abu kan ya kan am sabon ke yin azumi na sha uku sha hudu sha biyar ga wata ake suna da yawa farce an gane duk watan duniya aƙalla za ta ce to waɗannan sun riga waɗanda suka fahimci aiki a cikin sahabbai sun riga ka fahimta haka sannan ga hadisi ƙarara annabi yana yin azumin tis'u zilhijja kun gane ko to in wannan hadisin ya inganta kuma ya inganta tsakanin da Allah kun gane amma ya kamata a aiki da shi shi ne yadda ta ji a fahimta wasu wasu ta ce a a ce zamani wanda ya tsaye a kan ba za a yi ba ba kamar irin nasar na albani kuma malam kawai ya ɗauki fahimtar sa kun gane to in kai baka ɗauki wannan fahimtar ba to me karka yi wanda kuma ya ɗauka a yi saboda ya ga sabai irin waɗannan suna shi kuma amma kun ga wannan matsalar malam yi wani hukunci ne ya ce haramun ne kuma bid'a wannan kalmar kika ce malamai suke ta nan daga ta kasan nan cewa wayar ga malam awal yin irin wannan hukuncin akan wannan irin azumin tsaron kasa domin ga dai sabbin annabi ya rasu ya basu kuma duk suna yi Ya ka da bukatar da malam na dare a zuwa ya riga shi faɗin hukunci irin wannan akan wanda ya yi amma kun gane ko Allahu ta'ala a'ala wa Wasu wasiyam an kwaɗe ta yin azumi na kwana tara a waɗannan ranakun ko kuma in ba ka iya taran ba ya ce ne ko auma ta yassara ko abin da ya sauka a gare ka min ha a kwanaki da tara ka kan samu da wasu ranaku kai wa kad ja'a sawmuha fi ba'd a ahadith halaccin yin azumin taran nan shar'ancin yin azumin nan tara ya zo a wasu hadisan annabi wa sabatat kuma ya tabbata wurin yin aiki da shi azumi tara ɗin an ba da wasu cikin magabata tun watan zulhajji ya kama suna yin azumi taran nan kun gani. wasu shi azumi a zuke sa maka can da kai yin shi to ko ba a kwanakin nan ba shi azumi kafaratun lil khati'at yana zama mai kankarewa ne da zunuban mutum wa tun minan nari kuma yana zama garkuwa da meye daga shiga wuta a ran kiyama wasayyi'at azumi na zama kuwa ga mutum game da ayyukan laifuffuka da ma yake wa Allah sai ma ya kawo hadisi wa man sama yawman fi sabilillah wanda bi ma Allah azumin rana sai saboda Allah kun gane da yawa malaman hadisi ya fi fassara mai azumi rana sai saboda Allah wasu ko ku karanta ali Hassan da Salimu Lilali a sifatu saumin nabiyinsu suka kawo fassarar da wasu malamai ke ma wurin cewa wa man sama fi sabilin yawman fi sabilillah duk wanda ya azumin rana daya akan hanyar da aka tafi zuwa yakin daga addinin Allah an fita an tafi zuwa yaki kwana da kwanaki ba a je inda za a ba to ka samu akalla rana ɗaya akan hanya kai azumin rana ɗaya kun gane tawakkata azumi kawai rana ɗaya saboda Allah wanda shi yayi ba adallahu wajhahu anil nar Allah zai nisantar da fuskar shi daga wutar jahannama abin nufi Allah zai nisantar kaso kamfin shi daga wutar jahannama a ran kiyama saba'ina kharifan da tafiyar shekara saba'in jama'a kun gani za ta kowa ya kokari ya yi ashirin da takwas saumu arafa shi azumin da ake son a yi na ran arfa ligairil hajji ga wanda bai je aikin hajji ba sunnatun nabawiyya wanda ko ya je aikin hajji ran irin gobe kana filin aikin hajji ka ce filin arfa ka ce za ka je wurin nan da azumi ba sunna ce ba lalle ana kamar alhaji a wurin a wannan azumi amma wanda bai je aikin hajji ba shi ne annabi ya sunanta mai yin azumin ran arfa wa ganimatun kubra kun ga azumi ranar arfa ga wanda bai je aiki hajji ba wata irin ganima ce mafi girma da bawa ke samu a gun Allah shi azumi Mutafsir zunub yana kankare zunuban bawa na sanatai shekaru biyu bala sai kawo hadisin siyamu yawmi arafa azumin ran arfa atasibu Allah ina tabbatar muku yanda abin yake a wurin Allah wannan atasibu ina tabbatarwa ne kun gane ko an yi kafira sarata lati qablahu yana zama dalili na kankar zulban bawa na shekarar da ta wuce kafin lokacin wa sanata lati ba'dahu kuma yana sa Allah ya kankare zulban shekarar da za ta biyo bayan azumin ranar arfa ɗin da ka ga lamba kun ganta da sha uku ko to can fannan ƙarshe duk can za ka rika zuwa kana duba sai ga inda aka fitar da hadisan ko maganganun Taba ta ishirin da tara al'aula abin da ya fi dacewa wal akmal siffar da ta kamala ga mutum fi siyamin nafilil mu'ayyan kun ji ko a azumin nafila da yake mu'ayyan wanda annabi ya faɗi wata magana ta musamman a kai dan azumin na nafila iri biyu ne akwai mu ayyan irin na ashura irin na arafa irin na sitti shawwal waɗanda da kan yi wata magana ta musamman a kan azumin litinin da alhamis kaga wannan azumin na nafila ne mu mu'ayyan azumin sha uku sha huɗu sha biyar mu mu'ayyan kamar yadda yin na fina kun gane in kan shiga masallaci ko a wani lokaci na fina ce mu ayyana. wanda ya sa ko rana za ta faɗa ta shiga ita za ka yi ta kun gane ko to ya ce abin da ya fi kamata kuma siffar yi da ya fi kamala a azumin nafila mu'ayyan wa minhu daga cikin mukan da suke mu'ayyanai ne sau mu shi mu'ayyan akwai azumin ran arfa to abin da ya fi kamata kuma abin da siffar da ta an ta kuna niyyatu siyam niyyar irin wannan azumin ta zama minan layi daddar aka yi wuta kafin Allah alfijir kun gane al al'aduru kamilan dan ladan da za a ba mutum in yayi shi ya zama ladan cikakke yar manqus ba wanda ya tauye ya ba wurin samu wurin ladan da za a bayar kun ga shi azumin nafila ko ba yi yin shi ba cikin dare idan garin Allah ya waye fasa ci ko baka shako baka yi abin da ke bata azumi ba har goma ko sha ɗaya ko sha biyu kun gane ko sai ka yi mu karya ba abin nan ci ba ba kuma wani abu da na yi da za a ce in na ɗau azumi ya ɓata azumi gaskiya bari kawai yanzu in kawar niyya kawai na ma ji niyya kawai na ci gaba da azumi azumin ka na nafila a haka yayi annabi yakan shigo gida in jina na aisha da hantsi bai karya ba in ya shigo sai ya ce an zubo min abin karyawa sai ya ce aiko yau gidan nan mun waye gari ba abin da za a zuba wani ya ci sai an da ce to tun da haka ne na ma ci gaba da azumi kawai sai ya yi a lokacin da ci gaba jama'a kun fahimci wannan to ga azumi na nafila kenan amma wanda yake mu'ayyan shi ana son yi ya shi ta zama an gane ko tun da da dukkan mu kula kun gani ya fi kamata ka yi wani ya kama na alfijir kun ji kya sannan ya fi zama kammalalle ta yadda ka zai zama cikakke ba a koye maka komai a cikin abin da za a biya ka ba yanzu kun gane azumin nafila mu'ayyan jama'a kun gani na talatin yambagi ya kamata ta ahudil ahali mutum ya tsananta kula da iyalin shi wal aulad da 'ya'yansa ya kamata ka kula da 'ya'yanka da matan wa mallin insani alaihim wulaya ya kamata ka kula da ka kula da waɗanda jibanta al'amarin suna kanka ne yani masu maka wance-wance a gida masu maka shara masu maka shekaɗe masu maka gyaran kwata da suke gidanka su su maka irin waɗannan ayyukan to ya kamata kika kula da su jisiyan yau mai arfa ta tsayi wurin ganin ka kula da su kan yin azumin ran kafa kin yaran gidanka da 'ya'yanka da matanka ka tsayu wurin ganin sun yi azumin ran kafa sai ma ya cika kana sa'id ibn zubairi domin sa'id dan zubair babban malami ne a tabi'ai Allah ya ji shi da rahma ya kuli yana cewa malami ne sai ya shigo cikin jama'a sai ya ce wa mutane aiki zo kada maku ku yi kokari ku tara da masu muku aikace aikace a gida cikin dare ya tasaharuna dan su riƙa yin sahur li yau mai arfa saboda yin azumin ran arfa har yaran gidanka ka ta da su su sahur kun gane dan yin azumin ran arfa jama'a kun gane idan ko har za a ce ka tada yaran gidanka masu maka aiki ba 'ya'yanka ba ba matanka ba ka ga min babi aula ko a ce ka da 'ya'yanka da matanka kun ko gane wannan kenan a can za mu fahimci ko azumi irin ya fina mu'ayyan ko gairu mu'ayyan to yana da kyau mutum ya sahur domin annabi ya ce ta sahabu ta inda fi sahu baraka ku rika kokari in za ku yi azumi ku yi sahur domin a cikin sahur akwai dimbin albarka da Allah ke wani yin sahur ɗin kan ji wannan annabi ya ce fasu ma bai na siyami na wasu siyami ahli kitab aklatu saha abin da ke nuna bambanci tsakanin azumin mu mu musulmi da azumin kiristoci da na yahudawa shine cin abincin sahur ya kamar rika sahur ibadallah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam fa yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutafakkirin Allah da mala'iku na yin addu'o'i na alheri akan masu yin sahur in za su mai azumi kun gane ko sannan in za ka yi sahur in annabi ya ce ka yi sahur ko da ko da makwalɗe na ruwa ne in ba ka samu abin da za ka ci ba ka tashi dai ka sha ruwa kwal ɗaya da niyyar dai kai sahur kun ji wannan amma in za ka yi sahur annabi ya ce nisma sahurul mu'min asam ma dalla abin da za ka yi sahur da shi ya zama akwai dabino a ciki ka yi kokari in za ka yi sahur ya zama akwai dabino ko uku ko biyar ko bakwai ko tara babu ko ɗaya ne ka yi kokari dai ka tattala in kai sahur ka yi kokari ya zama a abin da kai sahur da shi akwai dabino da ya ce gaba ta talatin da ɗaya heris ala an tagruba ka yawma arafa kayi kokiri akan wai yin zinubanka a ran arfa duk yadda za a yi kar ka yadda a ran arfa kai ma Allah aikin laifi ki kokari ki da shi ki shiga duk abin da zai zama laifi ne ki kokari ki kame shi kar ka bari ba guru da shamsi tare da har zuwa faɗawar ranar wannan ranar kar ke ta ce abin saba ma Allah a ran arfa har kai take gaba talatin da biyu inda tijaratin rabiha yana daga cikin kasuwanci mai ɗumbin riba fi hadil ashir a waɗannan ranakun guda goma khatmatun kamila sauka cikakka lil qur'ani ga ƙur'ani. wallahi magabata a ranakun da tara sauka tara su kullum ka karanta nawawi ashiyudi a cikin atibyan fi qadabi hamil fil qur'an kullum fice sun sauka ƙur'ani a ranakun kullum kullum cewar wasu kuma duk kwana biyu wasu duk kwana uku wasu duk kwana hudu za ki sauka a kallu shay'in da a ranakun kullum goma ka yi ƙoƙari ɗan uwa kai sauka ɗaya ma a tadabbur in za ki ka haɗa da yin tadabburi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ya ta yi a gane ko wani ya tazakkara ul azab أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيرا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان منين أم على قلوب أقفالها كما كنا لكم ألا تشير دم ذاك كراتين ليد تدبري إن القراءة والتدبر وسيلة وسيلتان إلى العمل والتفهم ka karatu ne kana ka fahimtar sakon da Allah ke ƙoƙarin kisarwa bayi fa inda Allah domin Allah yuti bi kulli harfin hasana ko na harafi ɗaya na Qur'ani Allah na bada lada ila ashri amsali Ladar sai ya rika sha zuwa goma wal muda'afatu fi hadhihi al-ashr ribanya wannan ninkawar da Allah ke wa mutum akan karanta Qur'ani a waɗannan ranakun guda goma aka domin gairi ya fi yawa kuma ya fi ƙarfi fiye da ninninka wanda ake mama a watan azumi ku ji bayan da mutane ke ƙoƙarin karanta Qur'ani a azumi amma fa lada a wannan watan karanta ya fi ana ninninka maka ladar fiye da azumi dawa talatin da uku malam ya ce afdalu salati ba da farida sallar da ta fi falala a gun Allah in ka ɗauke sallar farilla salatun lai? duk sallar nafilar da za ka yi ba wacce suka ta dare salala a Allah kuma ita sallar dare annabi ya ce afdalu salatin lai, dulul qunut sallar dare da tafi ita ce wacce za a dade a tsaye amma kun gane ko ba yawan mm, raka'o'i ba a a dade a tsaye annabi yana karanta ya kusa izu goma sha biyar a tsaye sayyidina usman ko a raka ɗaya izu talatin yake raka ta bin ya sauka alƙur'ani kun gane ko karanta annasu fi qira'atul hashi ko a tijiyan fi adabi hamil fi qur'an Allah ta shirya da mu shi yasa ai watan duk inda ka ji kunu to dogon karatun qur'ani ake ne Allah ya ce amman huwa qanitun ana al ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي هل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب wannan kunut din shine dulin kira cikin dare ba yawan rakawai yake so ba shi za ga annabi wani dare raka ɗaya ke yi raka a ɗaya tak amma yi fatiha sai aya ɗari a tsaye kuma dogaye ana ya ce wal muslim shi musulmi ɗan arziki irin albarka la ya ƙarfafi ruji jihaduhu fi qiyami ala layali ramadan shi musulmi ɗan arziki irin albarka ƙoƙarin shi baya takaituwa wurin tsayuwa ta sallah a cikin darrukan ramadana kawai duk musulmin arziki ƙoƙarin shi na tsayuwar rayar da dare ke takaituwa kawai a darrukan watan Ramadan bal ya ji ta aidan yana tsara dagewa kwarai kuma dikiya ne a al-ash wurin aiwatar a watan tara da kuma guda goma jama'a kun gani yanzu wani bai taɓa tsayuwar dare cikin waɗannan ranakun ba wallahi jama'ar musulmi wallahi sai mun dawo cikin hayyacin waɗannan ranakun fa darajarsu da falalarsu a wurin Allah sun fi ranakun Ramadan. Ibada a cikin ya fi ibada a ranakun Ramadan. A talatin da hudu, liya kullaka nasibu fi hadhihi ayyam fi qawli ta'ala. Dan uwa musulmi, duk kokari ya zama kana da wani rabo na musamman a waɗannan ranakun goma na farkon watan Zulhajji. Rabban na ce zan min qawli ta'ala. rabanta a cikin magana Allah da yake cewa a san da yake siffanta ma duk mutanen arziki kan shi da gari ya ce daga cikin sukofinsu wal mustamshirina bil asha su ne masu yawan istighfari neman gafara Allah a daidai lokacin da ake yin sahu in ka leka takunan su za da su da astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi in ya samu kamar guda goma sai kuma Allahumma akarfi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك ما تفعل أعوذ بك من شر ما فعلت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كيكو كيك سامنا كربان ولنين استغفاري أجي جي لو كشن صور أو أنا نكون نعم كنا الله والمستغفرين بقوله إذا ما جنب الله يكي جاء منه إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك موسنين سيتي كانوا قليلا من الليل المتقون كأني بتنسو أتكندري وبالأسحار أديدي لوكسن صوركما إن كان لك أتاكونا سوء قم سوء النم يستغفرون هذا استغفار أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه kuma a nace fa huwa waqtun nuzul ilahi wannan lokacin fa lokaci ne na sako ubangiji sama ta daya wa qabulul istighfar lokaci ne na istighfar Allah na karfa yana ta karfa wa ijabati du'a lokacin fa lokaci ne na addu'o'in da kake na roƙon Allah a lokacin lokaci ne na ansan addu'a amma jiya kai shekarun jiya kai a ce shekarun jiya ka ko har zuwa yau ba ka yi ba kuma yau ba za ka yi ba kun gane ba wani roƙo da ke ma Allah sai ran ɗaya ga watan na har zuwa dare yadda muka wuce kuma ga wani mun shiga wai Isa isra'ilina wannan lokacin lokaci ne na dukkan roƙon Allah lokaci da ana ba shi da abin da ke roƙa Allahumma ya ubangiji na tarin na fadlaka wannan falalar taka Allah ka kawarta mana ita Allah ka ce mace mu mu waɗannan karatun da muka ji a wannan ɗan lokaci gaba talatin da biyar a sadaka kun ga yin sadaka bin ajallin a'a yana daga cikin mafi girman ayyukan a'a da ake wa Allah a ranar kuna sarka ba sai ran ɗaya ga wata zuwa ku kayi sadaka ɗan uwa Ta koyi sadaka ko baka yi ba a ayyukan da ake fasadaka a ranakun nan yana daga cikin mafi girman ayyukan A'o'i da ake wa Allah wahiya ita sadaka jimillarta burhan hujja ce a kiyama da sahibiha a duniya wa hujjatun kuma hujja ce an gane ko ala sidiki imani akan gaskiyar imanin mai yin sadaka wallahi ka gwada ka gani dan mutum ba yana da tafiyar imani ba kun ga sarka a shaytan ya idu kumul faqr الشيطان يعيدكم يعيدكم الفقر ويأمركم بالسوء والفحشاء والله يعيدكم منه مغفرة هذا يزوى ذاك ويكون صاحبها kuma duk mai yin sadaka a ranakun nan yana kasancewa fi zilli ha yawmin kiyama a inuwa sadakar shi a ranar kiyama kun san rana za a kawo ta kusan kawunan mutane sai Allah ya sa sadaka ta zama kamar lema ko wani girgije ubangiji sai a kai shige can duk bala'i ranar da ba za ka san ana yi kuma ita sadaka ta ki masari a so wallahi tana tsara mutum daga mummunan mutuwa a ce mutum zai mutu sai an rike shi an tattaure shi ko ya buga kai bango gam da buga kafa da gado jama'a kun gane yana ihu yana tashi yana zawo yana tsari tsari shi kaga irin wannan mutuwa da in kai ta za ka abun fade ka tana tsara mutum daga yin irin mutuwa wallahi jama'a billahi allazi la ilaha illa huwa ba mutumin da ke kula da yin sadaka ya zo mutuwa ka ga ya mutuwar da zai bar abun faɗi zai Allah na kare kun gani ya mummunan cikawa zai sadaka tana da wannan inji kana kula da yinta jama'ar musulmi kun gane ko ka je karanta ibnu sayyid cikin addu'ar dawa ka ga wasu wallahi tallahi mutuwa suka zo yi ana ce la ilaha illallah amma yana waka indiya yana waka shata yana waka ɗan siyasa kantire kantire kantari a haka ana la ilaha illallah an ganta baki shi ba ya ce da kantiran nan la ilaha kawai ce kantire kantire kantari kantari kawai ce ba ka yi ba kan shi ya fashe jini ya rika zubuwa ta hanci amma a haka yana waka indiya a haka fa suke mutuwa ka ga sadaka tana tsari. Allah na taimakawa ta tsara mutum daga irin wannan mutuwa ba ta kafiru zuru sadaka kuma tana kankare zunuban bawa da yin su jama'a kun gane ko Allah ka shirya da mu kuma ku ji malam ya ce wa tuɗi gadabar rabi kuma ka san bawa ku saurara kun san bawa wani lokaci yakan je ya abu ya sani idan ya yi sai ubangiji ya fusata sai kawai kulla ya kama fushi da kai Allahi tallahi akwai wanda yana nan yana rayuwa ya ma Allah wani abu bai san Allah na nan ba fushi da shi ba ubangiji yana nan ya fushi da kai kuma ita sadaka ana kishe fushin ubangiji akan ba in ji kana kokarin sarka to in ubangiji ma na fushi da kai sai ta disa shi fushi wa sababun lil barakati kuma ita sadaka tana zama dalili na dimbin albarka fil a dukiyarka wa ziyadatin rizki kuma sadaka tana zama dalili na ƙaruwar arzikin bawa jama'a kun gane ko Allahu akbar wa yukhlifu Allahu ala sahibiha kuma sadaka idan mutum na yin ta Allah na maima mutum gurbin abin da ba in ka ɗauka ka bayar to Allah sai ya mai maka gurbin abin da ka bayar da irin shi ko fiye da shi wallahi ana shahidun ala zalika ni wallahi har wani abu nake mamaki da Allah ya ce min Allah na gode maka Allah kar ka sa ya zama wasu jarabawa ce amma billahi lazi ban taɓa ɗauka wani abu na bayar ba ni ba gwada Allah nake ba amma wallahi sai ya dawo min da kamar shi ko fiye da shi ni Allah na mun wannan wallahi Allah na gode maka Allah na gode maka billahi ni Allah na mun haka in dai za ki ba ka gwada Allah ba kawai dan shi kai wallahi za ga ci ya mai ma gurbin abin da ka bayar duk mace ko fiye da shi alhamdulillah alhamdulillah Allah mun gode maka wahiya kuma ita sadaka fi hadhihi al-ash ta a waɗannan ranakun goma afdalu min gairiha halalle yin sadaka a waɗannan ranakun yafi fiye da kai sadaka a wasu ranakun da ba isa ba ko da ranakun ramadana ke sadaka halalle da ka yi a waɗannan ranakun ba amma ku duk mutane ke kokarin yi a ramadan amma waɗannan ranakun kuma za ka ba a yi ba damu ba abu na talatin da shida min a haɗin amali in Allah yana daga cikin mafi soyuwar ayyuka da bawa zai wurin Allah daga cikin mafi aikin da Allah fi so ya ka an yi sururu ubangiji yana son ya ga wani irin farin ciki da kulhu ala muslim za ka shigar da farin cikin a zuciya ɗan uwanka musulmi yadda za a yi a tsakanin nan kwana biyu ya rage ka yi ƙoƙari ka yi abin da za ka shigar da farin ciki a ran ɗan uwanka musulmi wallahi jama'a A wanda ka gani a tsakanin nan ka san sallan nan za ta zo mai a baibai a bakwai ɗaya mutse wallahi daga kai sai shi sai Allah yi ƙoƙari ka je bayan isha ke sallama yana fitowa kuɗan gaisa kawai sai ji kan kuɗi ne kawai wani ga yanan ɗaya ce bane ya duba sai ga dubu ishirin ne ka bashi kuma jibi sallah dan Allah wani irin farin ciki za ka shiga a ran shi to na ran da Allah ba ka taɓa shigar da farin ciki a zuciyar ɗan uwanka musulma wallahi ubangiji sai ya shigar da farin ciki a zuciyarka a duniya kuma duk abin da zai tada hankalinka a layuwa sai Allah ya kaure sai ya shigar da farin ciki a zuciyarka a kiyama yi kokari ne gama. dan kamala mala yace bisilatin ta hanyar yin abin da shigar da farin ciki ne ga zuciyar dan uwanka musulmi amma kuma na jini ta hanyar sadar da zumunci yin abin farin ciki ta hanyar sadar da zumunci dan uwanka ne na jini ka duka ka bashi hausa da kakin ko kuma musulmi ne kawai bawan Allah talaka ka bashi sadaka ko ba za ihadati ko a tsakanin nan sam ya kare na biyan kuɗin makarantu misali wanda yana ta lissafin yanzu ya je sai kawai ka je makarantar ka ce da Allah wani ƴaƴan shi nawa ne guda kaza ne sai ka ce gashi kira shi a gaya mai cewa an biya mai 'ya'yan shi kama sai kun ce ni wani kawai na je islamiyya yaran da hajji ke kallamu kaga wannan wasu bukata ce tashi a ce gabansa ka biya mai fa fa in dai wani ibada ce ne girma to yaya kake ganin lauka na fi hadhihi al-ash da mutum yaya kake ganin da mutum zai yi wannan abun a waɗannan ranakun guda goma ta abun ya fi abu na talatin da takwas minan birri yana daga cikin tsar cikakken aikin biyayya mai girma ga Allah ka faƙon ahalin haƙi bibiya watan iyalin wanda ya tafi aikin haji wal isanu ilayhi da rika kyautata ma iyalin wanda ya tafi aikin haji kada ya shiga damuwa kun gane akwai wanda ya tafi aikin haji muna nan da shi in za a zo karatun nan ko zai zo sallah za ga da yaran shi yake zuwa amma ya tafi kwana biyu sai ka ji kai shi ba su zuwa kun gane to sai ka bibi ne kai ka kwafa makwafin shi ka rika so su kuna tsohuwa kallon kaga an amalanken nan na ruwa jarkokin nan guda sha biyu kullum za a ga siya tiri ya siya an juye mai a gida kwana biyu sai gaba a siya kawai da ka gama sun tawo sai ka ce kai zo nawa ne ɗari uku ne sai ka je ga su shiga ba kai ka ce kai musu ba je ka juye musu kada dai iyalin shi tafiye shi aikin haji su ɗan shiga matsala su rika ta hajin nan da ya tafi Allah mu ji hajin nan ba ta tsina na mana wani alheri sai wahala wallahi tun da ya tafi mutum cikin matsala to sai ya zama ya tafi amma kana bibiyar su duk abin da zai sa su shiga matsala kana ɗaukar mataki kar su shiga wari ya ce a kafin da ko masu arziki gare wari ya ce a kafali da kuma kula da kiyaye ƴaƴansu ƙanana sun tafi sun basu ka saba kun saba unguwa kuna ganin ba yanda za a isha ka ga wani ɗan sha'awaji amma ya tafi aikin haji sai ga yaran shi har ƙarfe tara kun gani ce wani a unguwan nan wallahi ba zai yi ba kai wuce gida ka je ka ce a zauren kofar gidan ka ce ya nan fasan da su yake nan dan ya tafiya ba sa fitowa wallahi tallahi ba zan yi ba wallahi ba zan bari ba in kuma na ƙara ganin su ko ku ɗaure musu gindi billahi lazi zan mai waya in mai kuma wallahi ba zan bari ba jama'a kun gani wannan abu ne mai kyau to amma kun ga mutanen mu a yau na za ka riƙe yi wa iyalin wanda su fi aiki kaji to sai ka ji kuma wani labari a gari wanda mara daɗi kuma cikin Allah kake yi sun da ji an ce ai wani hmm, sai dai Allah ya kyauta har ta zo kun ka ce a ah, to dama dan Allah ki na bai kana bari sai a ce a hab kun ga ga an gane shi da shi wata ake zai canza sai an guta mai ta inna lillahi wa inna ilai za ka irin wannan ko ka ji a karatu kana so ka yi sai fi ka karanta mutane shi shi ya kawo hadisi faman da haza hajjan duk wanda ya shirya wanda ya tafi aiki hajji shine alhaji kai yi biya mai kujera ka shi kudiri aw khalafahu fi ahli ko kuma kai ka zama mai mai mai gurbi wurin kula a iyalinsa kai ka kula mai da iyali to kana lahu mislu ajri duk irin ladan da Allah ya ba shi wanda ya tafi hajji kai ka rika kula mai da yara da matan shi kun gani duk irin ladan da ya samu a wurin hajji na ibadu da hajjin wallahi kana da irin wannan ladan an ko gani jama'a kuwa min gairi an kusa min udurihim shay ba tare da ya rage wani abu a ladan su alhazan ba sai an ba ka irin ladan su ba za a rike komai a nasu ladan ba dan Allah ku ji wata falala wannan fallafaci a wannan watan ne biyu yanzu ga yi sun tafi kowa a unguwar sai ya lura ya ya tufaji kun gane sai ga za ta ɗin iya yi na rika kula mai da yara ma'ana kalafahu, ma'anar abin da annabi ke nufi da kalafahu, kama makamahu ba ado, mutum ya tsaya a matsayin yadda uban ke yi bayan tafiyar uban akan iyalin nashi kun gane wa sara khalafan lahu mutum ya zama mai maye gurbi ga shi uban gire ayatu umurihi wurin wurin kiyaye al'amuran uban shi alihi da yake a cikin iyali kai sai ka tsaya a makofin shi na talatin da azima fi yana daga cikin ibadu masu girman da ke wurin Allah a waɗannan ranakun goma salatul iyi kowa ya kokari ya je sallar idi ran jibi za ta ne jibi ka san da yawa mahauta ba su zuwa masu ɗinki keloli ba su zuwa fara mun ku kai wallahi sallahi, wallahi sallahi, zuwa sallar idi wajibi zuwa kun saba ma Allah kama kun gani sai ga gobe kawai a jibi tun kan asuba sun zo sun kai tsaya kusa da sa ana gama sallah sai su kada shi yanka suna fi a aje a dawo suna ba daidai ba ne jama'a kun gane sun matakar rubu ilallahi ta'ala sannan a cikin waɗannan ranakun ran sallah ka yi ƙoƙarin yin abin da ke samar wa bawa cikakken zama ɗan fada na kusa da Allah ɗaukacin sarki bil ta hanyar yanka ragon laya yana sa ka zama na kusa da Allah a ranar ka zama ɗan fada ubangiji wahuma sallar idi da yin layya a waɗannan a wannan sallah ɗin na huda yana daga cikin sunnonin shari'a ta annaba da manzanni qala ta'ala Allah ya ce wa annabi ka salli li rabbika kai ma ubangijin ka sallar idi a ranar idi wan har in an gama ka je ka soce rakumin ko ka zo ka yanka ragon ka na layya jama'a kun gane Allahu akbar sayyidina Ali ko ya fassara wa fasalli na rabbika kai ma Allah sallah wani har ka ɗauki hannun hagu ka ɗora a cikin ƙirjin dama a kai shi ka kai sallah ne wani har ko karanta littafin shekul mufassirina an gane ko ibnu jarir tsabari an gane da talatin da tara ku fi hadil ash a kame kanka a ranakun nan goma an sha'ari game da yanke aski gashin jikinka karki duka aski gashin jikinka a ranakun kunna wal alfar ka kame kanka karki yadda ka yanke wata umma a jikinka amma wannan liman aradal udhiyya ga wanda ya san zai yi laiya ga ta mala in ba laiya za ka yi wanda kai ga ta mala ka fahimta in ba laiya za ka yi wanda kai zai kai askin ka yanke kumbarka wanda kuma yin layyar on ta probability ana to kila wakala to ba da kai kamar yake kan musamman an gani ya ce ibadatun ta da yin watan kin aska gashi da kin yanki kumba wata ibada ce mai girma yin haka a wurin Allah domin alhazai su suke hadaya ai an hana shi yanke kumba ko an hana shi aski gashi? to wanda zai layya shi karamin alhaji shi ma an hana shi yanke kumba an hana shi aski gashi. dan matsayin shi karamin alhaji ne a wurin Allah wancan na ya kai kana nan kana laye kuma rana kai ake su suna can kaga sai sun sai sun ah, ah, ah, sai sun gama aikin su sannan suke zuwa sai sun yanka hadayar su sannan suke su kuma su je su asu ko to kai ma haka haka mai laya kai ma karamin alhaji kai nisful haji kai haf alhaji kai rabin alhaji kun gani kai rabin alhaji ibada ce mai girma in aske in yanki tabtadi'u wacce tana farawa da ita ibada bi gurubi shamsi an min shari da sa'ada tana farawa ne da fadawa rana a ƙarshen ranar watan zulƙada da ka ce watan zulƙada 29 rana na faɗuwa an ga wata to wanda daga nan ba ƙara yi kuma fatil hadis ya zo a hadis Ka ga akwai malaman nan ɗan ɗalibatu suna nan suna cewa wani hadisi wai ku zo ai ku zama shirmanta suna cewa duk wanda je yana cewa ɗaya eh, ba hadisan bukari a kai bola a je a zuba a dosin ba ku ji shi kai can kan gidan mala a kaduna shirman da yake sai da bankaura iri iri tasha tashan ma da kolodi ba a cikinta kofin roba mu'tazili jama'a kun gane duk su ce da wannan akidar cewa ba azabar kabari bare wata ni'ima rana ba za ta fito daga yammacin gabas ba can gaba su ce da akida ba wani tafiya ba wani ya judo ma judo ba wani magana na ƙasa salo ba wani magana annabi isa ba zai dawo ba duk wannan akida ta su shi sun suke suka hadisan nan na bukari ba ka ga mutum mu'tazili ya za ka yi da shi muguwar akida shi duk wanda ka ji yana cewa kowane ku ku aske gashi ku ku yanke kuma mu su ne ɗin duk tafiya su ce za a ƙi da su haka kuma rashin tsarin ilimi wai sai ce ma wani so ta a wani na biya an ka gashi ko su waɗannan na ko ko ga annabi yi ta ji wawa ai wannan fakarci ne ma ilimi ai ai mu muqaddamun alal fi'li kullum in annabi ya magana a ka'ida magana ake aiki da ita ba a cewa ai annabi yayi idan annabi ya ce ku yi a in ya ce kar ku yi shi sai aka ga yayi kun gane to ba za a kafa hujja da ai an ga yayi ba sai ya ce eh lallai shi ya amma ya ce an hana an hana yi ba ta annabi na wasan da ya rasu tara samuno ya ce mu tsaya da baki ya ce kar mu wuce hudu amma shi har ya mutu matan shi tara to dalilin ya yi maki tara sai ka je ka yi bayan ya ce ka tsaya a hudu duk abin da kika annabi ya ce kar a yi kaga ya yi ubangiji ne ya ce mai wannan abin halisatan lakani min dunin mu'minina wannan kai kaɗai watan aka ba damar ka yi banda sauran musulmi da haka mala ya ce ya zo a hadisi annabi ya ce idan ra'aytum hilal al-hijja idan kun ga jinjirin watan zulhijja ya kama wa arada ahadukum an yudahiya dan ku yi nufin zai yi a ran sallah yumsik an sha'ani ya kame kare aski gashin sa wa azfari ko yanke kuma sai za a yi ruwaya ce ya kara a wata ruwaya a ta yau da shi sai yanka da layasa. abu da a cikin rafa ma ya talubu duk wanda ya san abin da yake nema to hana alaihi ma ya buzu to kokarin da zai bayar don samun abin ko zai masa jama'a kun gane wannan kamar karin magana ce laraba ke in ji ka san abin da ka sa gaba wurin nema to tun da ka san abin to kokarin da za ka yi don samun ko zai masu kamar musulmi kana daidai bakin pizza wani ya shigo da mota sai ka haka ina za ka sai ce zan je giwa ne daga ce Allah ya tsari ta ga yadda ya kama hanyar kasan can zai ji ko Sai wani kuma yau kuna sai ka tsayar da shi ina za ka ne sai ce wallahi ni na fito ina za ka ce wani ni ma fito ne ka ga wannan jama'a duk musulmi babban abin da ya sa gaba wurin nema a ce aljanna ko to ya to ga abu mai sauki waɗannan abubuwan da ke maka karanta Allah ya ka bada kokari wurin yin su to zai zama ka sauki wurin samu Allah ya ya ala ya ka ji dan uwa inna fil shi kariya kayan Allah ya sa a kasuwa da ku gani shi ka gane ko me ba ko ala tsaya ka ci inna fil asallahi janna wannan kayan Allah din na siyarwa zaka siye kayan zaka siye kayan ne da aiki kuma kayan shi ne aljanna wallubajin ilal amali saliha ta haka ni gaggawa ɗan uwa zuwa ga yawan yi Allah ayyuka na gari wallatu ila Allah ta'ala tawbatan nasuha yi kokari mu rika yawan tuba ga Allah tuba tsarkakakka bikarkin zunubi ta hanyar barin yi mai laifi zunubi kenan wal ma'asi ta hanyar barin saba masa idan ka ji azzunub da al ma'asi abin da ake cewa zunubi ne abin da ke na cutar da wani amma al ma'asi dokar Allah da kike ta kun gane shi ne a la wal an hadu kuma sanke kanka ka cire kanka ka tuɗe kanka daga ayyukan zunubai da sabo wanda dami alaiha wanda kai a baya ma kai nadama akan su wal azbi ala azbil auda kai niyyar kai niyya akan rashin ƙara komawa ta aikata su ba rajin mazalim ila aliha tare da mayar da abin da ka taɓa na haƙƙin wani zuwa ga masu shi in kana zambu in wannan zunubin muta'allikan bi yana da alaƙa da haƙƙin wani ɗan shi sa ce mai zambu saboda shi zambu yana da alaƙa ne da a haƙƙin wani ɗan adam jama'a kun gane ko Allah ka shigar su wallaga alhaɗin ash bidayatan jarida da ahadin ma'allahi mu sanya waɗannan ranakun goma wata farin rayuwa ce sabuwa na alkawari tsakanin mu da Allah da Allah yake ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah wa tanasuwa ya masu imani ku tuba ga Allah tuba tsarkakakka asa rabbukum an yi yukaffira a sayi'atikum lalle ubangijin ku zai kankare muku zunuban ku bai da shilakum jannatin ya sa ku aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu iri iri ke gudana a cikin ta a karkashin ya anharu min ma'in jari asin wa anharu min labanin ya yatayaqamu wa anharu min khamrin ladatun lisharibin wa anharu min asalin musaffa kun fi من كل الثمرات wa maghfiratu min rabbi kaman huwa khalidun fil nari wasu kuma an hamima faqafa am'au abu na arba'in da ɗaya min fiqil muslim yana daga abin da ke nuna fahimtar addini na musulmi an yi jima'a fi hadhihi al-ash kaga ya haɗa a ranakun nan goma bayan ibadatil khassati bihi kaga ya haɗa tsakanin ibadar da shi kaɗai ta safa ya yi kun gane ka zikiri ka zikiri kaɗai ta safa ka zauna ka ta zikiri wasala ta ci zai kana sallah dare ko rana wannan kai kadai ki gaba wal ibadat da kuma ibadu wal a'mal salihah da kuma wasu ayyuka da za ka rika yi nagari tu nafi waɗanda suke masu matuƙar amfani almuta'addi wanda amfanin su ke wuce kai samu wani bayan kai zai ma amfani amma kuma zai ma wani amfani liyazza da nafu dan amfanin abin ya ƙara karuwa gare ka wa ya azumu sawabuhu kuma ladan da za a baka ya girmanya na arba'in da biyu al'amalu salis ya zil ash aiki na gari a waɗannan ranakun goma nabul ma'asi aka nisantar sabon allah a waɗannan ranakun goma yurabbil muslim yana tarbiyyar zuciyar musulmi ana ta azimi sha'irin da akan girmama alamomin abubuwan da ta shafi addinin allah wa sai huduri yana taimakon musulmi ya iya zuciyar musulmi a kan kiyaye dokokin Allah a ashir waɗannan ranaku goma ne ka gane ko fi shahari harami a wata mai alfarma Waƙar kada Allah ta'ala an ashur hur Allah ya faɗa game da waɗannan watanni masu alfarma fala tazlimu fihin da ku, kar ku yadda ku zalunci kawukanku a cikinsu ku yi aikin saba ma Allah kar ku yi faƙala wani wurin Allah ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah wanda duk ya girmama wanda yake girmama alamomin addinin Allah fa innaha min taqwal qulub wannan yana daga cikin abin da ke nuna tsoron Allah zukatan masu yin haka faƙala wani wurin Allah ya ce wa man yu'azzim hurumatillah duk wanda ke girmama alfarmomi na ubangiji fa huwa khairul lahu inda rabbi alheri ce haka gare shi a wurin ubangiji na ga inda uku al'amalu salih ya hadhihi aiki ta gari a waɗannan ranakun goma ta zawudu fi da neman guzurin lahira a cikinsu yana tsakaki wal khaira na ayyukan ta'o'i da ayyukan alhairai wasu tsara hada yin munasaba kusurin cin muriyar wannan munasabar waɗannan ranakun Allah shi la ta tukarrufin am kun ga ranakun nan daraja irin tasu ba ta yi a shekara ɗaya kun ga dai watan ramadan ko idan ba ka sami yin ayyukan alheri ba to dama yi a waɗannan yafi a can Ta ga duk baka yi a a ko waɗannan to amma su waɗannan a shekara ba wata rana da za ta su ga mutum mai daraja irin su babu Ta ga duk wanda bai samu abin da sama ba a ranakun nan Allah ba wata rana kuma da zai ƙara yin wani alheri irin su sai dai in Allah kai shi ba kuma wace da tun za kai shi ba iya ɗaga hannu mu ji wata addu'a yi. amma kun gani huwa khairu tarbiyatin linnas cin moriyar waɗannan ranakun su ne mafi alherin tarbiyyar rai ala ta'atin lahi ta'ala a kan ɗakin ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki wa ziyadatul iman kuma akan da karuwa ta imani gane ko liya kuna zalika don aikin alheri a waɗannan ranakun ya zama ga mutum dafi allil amali da tun kuɗa shi da ci gaba da yi wa Allah ayyuka na alheri iwala fara a tsawon shekarar da ta rage mu. Na arba'in da hudu saudatuna wa auladuna kun da matan da muka aura da ƴaƴan da muka haifa amma wallahi amana ce biya a harkina Allah ya tura a wuyan. Dakko ne na amana ƴaƴanmu da matanmu. ne, ko ka zama ne ce a ah, to kaga wannan ba ruwa na yi ban bayan auren ba kai ya kace wallahi wala haka kai ba dai za ka yi ba to tun yanzu ka san wacce za ka aura ba kama san ta tun yanzu amma dai za ka auren ko kuma za ta haifa maka ko eh Allah ya tun yanzu amana ce su a kanka duk abin da za ka yi na rashin kyautawa a yanzu da kake yin iskanci ka kara tsore saboda ba tashi a wuri ba kana ga yawa wani ban to je ka ci gaba da yi wallahi sallahi sanda kai auren haka za a rika nuna su ana cewa ko oh, wannan wani ta aura ba Allah ya kyauta ta rasa wanda za ta aura shi wani har ya kunnan fiye ta rika nadama aurenka ‘ya'yanka haka za a ba su da kai. Shi Allah ji yaro na tsaye kan gidan wani ne fa wani wani ne eh, oh, Allahu akbar kamar sai shi zama gane ko ba irin iskancin da uban shi ba a garin na ba shi kalli shi har kuma kunnan dan ya ji kun gane wanda da wallahi sallahi, ƴaƴa alfarmar iyayen su suke ci amma yanzu akwai iyayen da da yawa wallahi albarka ƴaƴan su suke ci idan wani uba ya je wani kashanci aka kuri za a ci mutunci shi sai wani ya ce ah, gaskiya ne kamata ba kun ga shi in da an yi ba zai ci ba ko albarkatan shi shi ah, dama shi ne babin wani shi a ah, gaskiya ne gaskiya a bai shi a rabu da shi ce wallahi ya ce albarkacin ɗan shi ɗaya ne ce wallahi ka shi albarkacin ɗanka sai gaba da duk inda ka ga ɗa tun lokacin auren shi ba shi ake ba auki ba kawai iyayen shi ake ba kawai albarka ce da zarge iyayen shi kawai su aka ba ba ruwan iyayen yarinya ko me kai za ta kamu ba uban shi muka ba yarinya amma yanzu kun ga abin ba haka ba ne mafi yawan iyayen albarka yayin suke ci da iyayen sun zama yan tasha da yawa ya su ba tarbiyya amma ya fi su tarbiyya na jikwa da yawa wasu iyaye in ka kalle su sai ka gata wani karambani ya kai su aure har suka haifa saboda in ka kalle sai ga to da suka haifa za a fara wa tarbiyya ko su ko haɗa su za a yi tare a yi musu tare wafin hadis da aka ƴaƴa amana ce akan iyaye matan mu amana ce a kan abin da wai dan ba su kusa da mu zani da zai iya sa a yi musu gori ko a taɓa mutuncinsu wallahi tallahi amana ce in muka yi mun ci su na zo hadisin annabi annabi ya ce kuma in wa sunan an ra'is dukkan kuma su kiwo ne ko wannan kuma ce an cirke shi gaban Allah an mai tambaya akan abin da aka bashi kiwo za ka ganin kaje kiyama ka ci sallah ka ci azumi ka ci zakka ka duk komai ka ci mala'iku sun ce ubangiji duk mun duba ba matsala kai ka daga kafawa za ka tafi aljanna sai Allah ya ce mala'iku a'a wace huwun ku da su innahum mas'uluna a ko tambayoyin shine annabi ce inna allah sa'il kulla ra'in an bastar ahu hafiza an bayya hatta yas'ala rajula an ahli shi yasa Allah ya ce la tuhikum amalukum ala auladukum ma amalukum auladukum inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fa'dharuhum za ka yi kiyama kiyayya ba za a je kiyama kan kamala ya ce amana ce kan fallaji ta hid ki tarbiyyar ki auladina za ka mu dage kwarai wurin aiki na tarbiyyar ƴaƴanmu ala ta asli hadhihi al akan girmama waɗannan ranakun goma da ibada an gane kowa targibin mu dage wurin kwaɗaitar da su fi fi ha wurin yawan yi Allah ayyukan ɗa'a a cikinsu kun gane ko wata mrini da kuma horar da su ana zalika akan yi Allah ayyukan alheri a cikin waɗannan wa bayani fadliha lahum mu dage kwarai wurin yi ma mu, da mu, bayanin falalar waɗannan ranakun ta ibada a cikin qabla dukhuliha kamun shiga kwanakin da ya sa'idu dan ƴaƴan namu da matan namu shi tattali da shi na ibada sosai tukuru a waɗannan ranakun guda goma to kun ga wannan littafin ya kamata ne a ce an karanta shi kamun kwanaki da kama saboda duk aje ka nuna ma ƴaƴa da mata da iyali da ɗan uwa ba da kuna kudwatan lahu yi kokari mu jage mu zama abun koyi ga 'ya'yanmu da mu a ranakun nan shi ta azimiha wurin girmama waɗannan ranakun da ibada jama'a kun gani falgani masu ganima wal amal al amala qabla nuzul al ada jama'a ga ganima mu yi kokarin cin mu su mu ganiman nan mu jage ni aiki nan mu jage ni aikin nan a ranakun nan kafin fa mutuwa ta faɗo mana bashi qabla nuzulil ajal kamun ajalin kowa ya suko masa anyi an na. muna roƙon Allah ya mana gamsar na ayyuka da yawa a cikin wannan kuma Allah ya ansa mana muna roƙon Allah ya mana muwafaka wal muslimina muna roƙon Allah biyo musulmi muwafaka a ranakun nan bilagtina muwasilul khair wurin cin ganimar wannan fage ta alheri wa an na, muna roƙon Allah ya taimake mu ana zikiri kan yawan ambaton shi wa shukuri da yawan nuna masa godiya a hokki ibadati da kuma yawan kyautata ibada gare shi jama'a kun gane ko walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum